tanan yakubu yana sanya ya shiga ya cilata yana sanya cilata masu da shi kuma da rabagar da ma bakan wata ba talasa eh ka san shekarar nan ba sai da sun kai wajen minti nawa eh, sun kai wajen minti hamsin da yakuba da shi da rabagar da eh a tanan kukuwa su eh, da kasan namijina eh soja namiji na eh kau kau hankali ga karke ta yakubu yana son ya ah. silanta ya ah. shiga amma wasu ne a wannan tashi kasan shi ma ba ta da kyau ah. wallahi shi ma wasu ne kawata yakubu ya rasa wadda za shi sule ya ce muna nan an ce ana sagaru ya ce muna nan gobe muna nan jibi ya ce in kun kai mini miliwi sai mun kai hau hankali sule ah. eh, ya ce shi ma bari shi gwada eh ah, ah, kau la ilaha illallah ya ilaha illallah ya kuma ya samu kawai kusa da buga rabu aiki da ilalata aiki da ilalata aiki da ilalata wato aiki da ilalata aiki ya lalata aiki da fadi bai fadi ba gwiwa gudanta gwiwa haka nan fa abba ne zan kana kuma ta wurin ka abin da ka ji ce ka zanta haka nan a mancan haka nan saboda